الرحمن الأخمدان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun kamar yadda aka sanar yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da shida ko muna cikin harful kha'i za mu tashi shafa kulla adwa'il qulubi bi tibbihi radda ila tanzihi kulla mushabbahi wa izbana li miqdaru miqdaruhu inda rabbih khatamtu ala qalbi bi taji khuddihi faha faha ana ab'a mil qalbi wa ashfaqu shafa kulla adwa'il qulubi manzala ta sama ya warkar da dukkan cututtukan zuciya bi da maganinsa wato da ayoyin alƙur'ani da hadisansa faradda ila tanzihi kulla mushabbahi faradda sai mai da kulla mushabbihi dukkan mai kamanta Allah da halittansa ila tanzihi zuwa ga tsarkake ubangiji subhanahu wataala da siffanta shi da abun da ya dace a siffanta shi da shi wa iz li miqdaruhu inda rabbi yace yayin da miqdaruhu darajojinsa bana li ya bayyana mini inda rabbihi a wajen ubangijinsa na fahimci lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da matsayi da daraja a wajen Allah khatamtu ala qalbi sai na rufe zuciyata bi dabi'u hubbihi da rufin sonsa sai na dauki soyayyan sai zama rufi sai na kulle zuciyana da shi yanda shi kadai nake so bana cuɗanya soyayyansa da wani fa ha ana sai ga shi ni Abba, ina alfahari da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mil a kalbi cike da ta wa ashmaku da kuma fiye da haka Ita manzon sama ya warkar da dukkan cututtukan zuciya da maganinsa cututtukan zuciya su ne shirka kafurci munafurci hasada kofi, yashi mugunta gaba da bayin Allah duka wannan cuta ce a cikin zuciyar ɗan adam to manzara sama yana warkar da waɗannan cututtuka ɗin bi tibbihi da maganinsa wato su ne ayoyin alƙur'ani da su yake wato wa'azi da su da su yake warkar da waɗannan matsaloli gaba ɗaya wannan cututtuka cututtuka ne na ma'ana ba na zahiri ba ba kamar ciwon kai bane ko zazzabi ko wani rauni wanda za a gan shi ko a ji shi a cututtuka ne na ma'ana a cikin zukatan wato masu wannan cututtuka ne to manza sama ya warkar da su da maganinsa su ne ayoyin alkur'ani dama ubangiji ta lace wa nunazzilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu kafirina illa khasa zalimina illa khasa ubangiji ta muna saukar da ayoyin alkur'ani waɗanda suke warkar da zukata wato suke warkar da su daga cututtukansu sannan kuma rahama ce ga muminai ba ya ƙara wa azzalumai sai sai hasara su ne to maza su yana wa'azi yake sai goge wannan zuka wai na cututtuka saka ba abin da ke goge zuci abin nan cutan zuci sai wa'azi ayoyin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke wanke irin waɗannan wato cututtuka sunan su cika maka zuciyanka da son Allah da son manzon Allah sallama da tawakkali ga Allah da kaunar rahmar Allah da tsoron Allah wannan har malamai sun yi littafi a kan kamar shekul islami ta miyana da amrabul qulub wato cututtukan cututtukan zuciya wanda galibi masu wa'azi suna gafala akan wannan suna gafala wajen gyaran zukatan wato mutane ana ana shagala da kisoshi da wasu abubuwa wanda mutane su suka fi so suka fi da a kansu maimakon gano cututtukan da ke damun su a zuciyarsu a musu maganin wa'annan cututtuka to manzon Allah taslama ya warkar da wa'annan cututtukan kafuri sai ya zama mumini mai shirka ya zama mai tauhidi mai ikhlasi munafuki ya zama tsantsan musulmi mai hasada ya daina mai kufe ya daina da sauran wato ainihin cututtuka din kuma wa'azi ne yake kusa da irin wannan cututtuka sai ke to sai ya farar da ila tanzihi kullu mushabbih duk wani mai kamanta Allah da halittansa manzon sa ya mai da shi zuwa ga tsarkake ubangiji ta'ala da ayoyin alqur'ani wato daga cikin nbidia akwai mushabbiha sune wanda ke kamanta Allah da halittansa suka ce Allah yana ji irin jin halittansa Allah yana da hannu irin hannun mutum yana da abin nan magana irin maganan mutum duk wata sifan ubangiji ta'ala sai su kamanta ta da siffan dan adam ubangiji subhanahu wataala ya tsarkaka gabarin wannan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala ya tsarkaka ubangijin izza shine mabuwayi daga abin da kafirai suke siffanta shi da shi ko wasu wanda suke bata siffofin ubangiji ta'ala suke siffanta shi da su kuma manzanni ba su siffanta Allah da halittansa ba saboda ubangiji ta lati laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu irin Allah Allah shine mai ji kuma shine wato ainihin mai gani siffofin sa ba irin siffofin halittansa bane wannan wata bid'a ne aka shigar da ita a cikin a cikin akida kamar yadda akwai kuma abokanin wayannan masu kore siffofin ma gaba ɗaya su ce Allah baya ji baya gani bayi da hannu baya magana da sauransu wannan su yi ma ubangiji ta ala ya tsarka ga gabar iman. Allah yana da sifofinsa da ya tabbatar wa kansa ko wanda manzala sama ya tabbatar da shi a bisa yanda suka dace da shi kamar yadda yace laisa kamithlihi shay'un babu wani abu irin sa hakanan kuma sifofinsa ma ba irin na halittansa bane ya tabbatar wa kansa ko manzala sama ya tabbatar masa to kuma mun tabbatar masa amma ba za mu kamanta su da irin na halittansa ba yayin da wato darajar manzala ta sanawa ta bayyana mini sai na rufe zuciya na bidabi hubbi wato da marfin son sa wato kawai da ya gane darajar manzala sama sai ya rufe zuciyarsa da son manzala sama duk wata soyayya kuma ya zo sai makale a gefe amma ba zai samu shiga ba to haka ake so ka cika ake son ka cika zuciyarka da son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama duk wani abun da ya saba musu ba za ka taba yadda da shi ba duk abin da zai fusata da Allah ba za ka yi da shi ba ko zai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi da shi ba idan soyayyan ka ta gaskiya ne yace da wannan nake alfahari da shi kuma na cika zuciyata sannan da abin da yake sama da wannan ashmahu shine arfa'u wato abu wanda yake mai tsaukaka kuma inda Allah ta yake cewa ya fiha rawasiya shamikhatin wa asqainakum ma'an furata mun sanya wato duwatsu a cikin ƙasa shamihati maɗaukaka shamihati wanda suke da ɗaukaka ko daga nesa za ka hango su mun sha da ku kuma ruwa mai daɗi sai ce jalilu unasin mustafan min ajallihim fatahum bi ilmi alwahyi nafyan li jahlihim falamma badali annahu aslu qablihim khassastu bi madhin khassastu bi madhi sayyidin nas kullihim asarau ati yawm alqiyamati tufrahu dalilu unasin shi maɗaukakin mutane ne wata ya fi mutane ɗaukaka mustafan abun zaɓi ne min ajallihim daga cikin mafi ɗaukakan mutanen ma wata Allah ta'ala ya zaɓe shi daga cikin ma wanda suka fi ɗaukaka ne bayan an ware maɗaukakan to a cikin maɗaukakan kuma sai aka zaɓe shi yanzu idan don ka ɗauki mutane gaba ɗayansu da kuma sai ka ware annabawan Allah kaga su zababbu ne a cikin annabawan sai aka ware manzanni su kuma zababbu ne a cikin annabawan a cikin manzannin sai aka ware ulul azmi minar rusul wato ma abota himma sune zababbu guda biyar annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin biyar din kuma sai aka sake zabo mutum biyu shine annabi Ibrahim da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duk fadadan Allah ne Allah ta'ala ya zaɓe su ya fifita su a cikin akan sauran annabawa gaba daya sannan a cikin biyun kuma sai sake zaben manzon Allah salla sama ya fifita shi akan Annabi Ibrahim za ka kaga shi zaɓaɓɓe ne kenan a cikin zaɓaɓɓu zaɓaɓɓe ne a cikin zaɓaɓɓu wa badalil wujudi min a cikin halitta wa afdalul khalqi jami'an ahmadu صلى عليه الله نعم سيده إن في أيام هلكة وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا ومن آل الشفاعة وذاك الشيء ساء وبنجي تعالى زي ba? wato babban ceto wanda babu da iya yin sa ranar kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabi Adam zai gaza abin nan zai gaza annabi Ibrahim bai zai iya ba annabi Nuhu abin nabi Nuhu annabi Musa annabi Isa duk da a nemi su su ce ba za su iya ba sai manzan da kasuwan an zo sai ce ni dama wannan nawa ne kuma ya iya yi sannan dukkaninsu suna karkashin tutarsa suna karkashin tutarsa kamar da ya zo a cikin hadisi walili wa ulhamdi wa ma min nabiyin adama wa man siwahu illa ta taliwa'i duk wani annabi da daga annabi adam da wanda ba shi ba duk suna karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ubangiji ta'ala ya zabe shi daga cikin zababbu sai ce atahum bi ilmi alwahyi nafiyar li ta'li atahum ya zo musu bi ilimin wahayi da ilimi na wahayi nafyan don korewa li ga jahilcin su wato ya zo musu da ilimi na Alkur'ani da hadisan sa domin kore ainihin jahilcin mutane wato ilimi shine abun da ya tabbata Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ake cewa ilimi abun da ba wannan ba da zai zama da zai zama ilimi ba to ilimin da yau shi ilmul wahyi ne wahyi kala biyu wahyun sarihun kama alqur'ani wahayi na zahiri da kuma wahayu ilhamin wahayi da ake tusa manzon Allah ta ba tare da mala'ika Jibril ya zo ba shine hadisansa domin ubangiji ta lace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha to abin da ya faɗa ne. to ilimin wahayi shine alkitabu was sunna alkitabu was sunna alqur'ani da sunna kuma wannan ilimin shi yake kusa da jahilci yasa duk wanda iliminsa ba na ƙura'ani da suna ba ne to ƙara jahilci yake yana ƙara dulmi cikin bata ta inda bai sani ba kuma tambaye shi hujjoji akan iliminsa da zai iya kawo ba abin da yake faɗan babu hujja a kansa saboda haka dole sai ilimi sai ya zama yana da hujja daga wajen Allah da manzo Allah sallallahu alaihi sannan yake zama wato ainihin ilimi yasa ibnu abdul Abdulbar? yake cewa ajma al-ulama ala anna al-muqallid laysa ma'dudan min ahli al-ilm wa anna al-ilma ma'rifatu al-haqq bi dalil muqallidi ba malami bane dan ilimi ba tare da hujja ba ilimi shine sanin gaskiya tare da tare da dalili to irin wannan ilimin shi yake magani jahilci shi yasa ce nafiyar jahili don kore jahilcin mutane ibn qayyim yana cewa al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu zaka alalimur rabbani yace jahilci cuta ne mai kashe mutum amma maganin jahilcin nan abu ne guda biyu nasi na da nasi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai bayanin ko shine malami da Allah mai renon mutane akan tarbiyya irin ta addinin musulunci shi zai ga maka ga yadda magani yake shi zai fassara maka ayan shi zai maka bayanin wato ainihin hadisan. so da ka yazo da ilimi ne na wahayi in ilimin annabawa kake so to sai ka koma alqur'ani da sunna shine ilimin wahayi in ko kaje wani tarihi daban ko wani tsara maka wani abu daban to wannan ba ilimi ne irin na annabawa za ka ce hu warasatul anbiya malamai magada annabawa ne to dole sai ilimin malamai ya zama irin na wahayi irin na annabawan ba na son zuciya ba sannan suka zama suka zama malamai suka zama magada annabawa yace abin nan falamma badali yayin da ya bayyana mini annahu aslu qablihim cewa shine asalin fallalan al'umma wato shine shugabansu. Shi ne fi su ɗaukaka, shi manzon Allah sallama sai ce to kasastu bi madhin bi madhin sayyid khasastu bi madhin sayyidan nasi kulli khasastu sai na kebance sayyidan nasi dukkan mutane abunan shugaban mutane kullihin gaba ɗayan su bi madhin da yabo wato wani yana can yana yabon sarkin garin su wani yana yabon wani mai kuɗi don ya samu wani abu kowa da wanda yake yabo don ka ɗauki mawaƙa kowa wannan ya ba wannan wannan ya ba wannan to shi ne duka ga waɗanda ake yabon su waye ne waye ya fi su sai ya gano manzala sa sama ya fi kowa daraja a cikin su sai ya bar yabon sa iya manzala sa sama ko shi ba yabon kowa in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka ce da ya bayyana mini shine asali shine shugaban duk wasu masu falala ce kasassu sai na kebance sayyidan nasi shugaban mutane kullum gaba ɗayan su bi madihin da yabo ya zama iya shi kadai ke yaba ba sauran irin masu yabo ba yawan ka yaba wannan gobe kuma sai ka yanka sai ka yaba abokin gaban sa idan ya baka kuɗi kana tare da wannan gobe kuma kana tare da wani kaga ba don Allah bane yabon saboda abun duniya da da aka baka to shi banci keɓanci su ma da yabon ya ce a sa rau'ati yawmal qiyamati tufraju a sa rau'ati ina fatan razani na tufraku wato a yaye shi yawmal qiyamati ranar alqiyama tufraku da tufraju duk ma'anan sa ne yace wato ina yabon manzala ta sama ina neman lada a wajen Allah ina fatan da sababin wannan a yaye min tsoron da ke cikin zuciya ta ranar alkiyama kun san ranar kiyama yawmul fazail akbar ne ranar babban razani kenan to amma a cikin a cikin al'umma a cikin al'umma manzon sama ko a cikin musulmi akwai da bai da razana a wannan rana bai da rikici sune allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun kai imani ba kai shirka ba Allah ta lace kana cikin aminci a ranar alkiyama baka da tashin hankali ba ka da tsoro ba abin da zai maka barazana wannan ko su ne shiryayyu a duniya ita to ina fatan a yaye min razani na ranar alkiyama da sababin yabon da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ita kala qalbu man yaslu wa qalbi ma kala wa an kulli shay'in ma khala hubbahu khala ya'izzu alaina an nuqima wa tarhala خفاف المطايا نحوه تسم الفلا وليس لنا إلا الأقيق منوه فلا قلب من يسلوه زوجيا وندا yake suntuwa daga son manzala ta sama sala ya suntu. wato wanda yake iya cire soyayyar manzala a zuciyarsa ya cire amma wa kalbi ni ko zuciya na ma sala ke suntu ba ba zai taɓa rabuwa da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ai son manzo ka ba rukuni na imani in dai zuciyanka zai rabu da son manzo Allah sai kuma to kai ba mu'mini bane daga ran da ka ji baka son manzo Allah sai kuma to kai kai rita sabar addini musulunci don ba yanda za a yi a ce wai kana da imani kuma baka son manzo Allah sai kuma wannan zai taba yiwa to da haka kafurai da munafukai su ne wanda ba sa son manzon Allah sai kuma wanda su ne ba sa ganin darajar sa ba sa jin sa zukatan su kishi to in wani ma ya ce son manzo Allah zuciyarsa to ni ba zuciya na ba za ta ci ta cire wannan ba wa an kulli shay'in ma khala hubbahu khala khala wa khala zuciyan tawafinta an kulli an kulli shay'in daga kowane abu ma khala hubbahu abinda ba soyayyanka ba wato zuciya na ba komai a cikin ta sai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa an kulli shay'in ma khala hubbahu khala sai ka ce wa khala zuciyan tawofinta an kulli shay'in daga barin kowane abu ma kala hubbahu abun da ya wofinta sonsa wato abun da ba ka ba iya sa ni na cika zuciya na dishi ban sa soyayyan wani ballanta na su je suna ta dayi a ciki yace ya'izzu alaina an nuqima wa tarhala ya'izzu alaina yana mana wahala yana damun mu an nuqima mu zauna a inda muke wa tarhala kai kuma ya zama ka wato zukatanmu suna damuwa cewa manzan sama ya bar duniya mu ko muna zaune a duniya yace muna shiga damuwa a cikin wato a cikin wannan sai duk lokacin da yake cewa manzan sama ya bar duniya to hankalinsa hankalinsa yana tashi hankalinsa yana tashi akan wannan Ya ya'izzu wato yana yana wahala eh kamar yana kalakar kana abin da laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma azizun alaihi yana bashi matsala ma anitum abin da zai wahalar da ku sai wanda zai wahalar da ku to manzo sai baya son sa yana shiga damuwa akan sa shine ma'anan aziz aziz yana zuwa da ma'anan mai buwaya wato mai dauka yana zuwa da ma'anan kuma mai wahala ai wanda yake shiga damuwa ko kuma abu mai wahalan yiwa ce kullin ila sha'abil ula harakatun walakin al azizu fi rijali sabatu ko an ce wannan fage ne na neman ɗaukaka kowa zai motsa ya shi ma zai nema amma abin da yake wahala a cikin mutane shine tabbata a yi sai ga an taso ana nema abu yin abu ne wanda yake mai amfani mai fa'ida mutane da yawa amma ana tafiya tafiya kaɗan ne za su iya haƙuri har su cimma wannan buri ɗin sai ce khifaful mabaya ko fato na raƙuma khifaf jam'u khuffi kofuto ake nufi a nan ba kuffi ba almaɗaya na ababen hawa kuma raƙuma ake nufi shi ma almaɗaya ana nufin abun hawa jam'i ne na matiya yace eh, tasimul fala suna suna alamta jeji na hawahu wato ainihin wato jihasa wato kofuton raƙuma suna ajiye alama na abun nan a cikin jeji domin nufan inda manzo Allah ta sama yake wato mutane yawa suna tafiya daga garuruwa daban-daban don su je su ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan saboda matsayin manzo Allah sallallahu alaihi za ka ga kowa yana so ya je gan shi a lokacin da yake rayu bayan yaron sun kuma kowa yana so ya ziyarci kabarinsa sallallahu alaihi wa sallam saboda haka daga wurare daban-daban wato ainihin ake zuwa kamar da ake zuwa aikin haji kaga duk wanda ya je aikin haji yana zuwa madina ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga daga wurare daban-daban ne wa zin fi nasi bil hajji ya suka rijalan wa ala kulli zamirin yatika min kulli yatina min kulli fajjin amin kaga daga wurare masu nisa suke zuwa wasu kan ababen hawa doki wasu kuma kan wato da kafafuwansu sai ce wa laysa laha munawwahu su na raƙuman walai salaha ba su da munawwa kuma turkusa illa al'aƙiƙa wani kuri da ake cewa wajen ake wato idan suka taso daga garuruwansu daga ƙasashensu ba inda suke durkusa sai madina ba inda suke sauka sai madina ko inda raƙumi yake sauka ana cewa ana ba'ira ya abin nan ya saukar da raƙumin sa a wuri to sun tashi bayan da suke zuwa sai aƙiƙin sunan wani kori ne ana ce masa wadil aqil yana nan a Madina daga kiblatai ne zaka je jami'ar musulunci ta Madina a kone kori da zaka tsallake an yi gada to nan shi ake ce masa wadil aqil can suke zuwa ma'ana dai Madina kawai suke sauka ba inda suke nufa sai Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan saboda matsayin manzon Allah safa da kuma son manzon Allah da suke ala kulli sabbin an yamuta bi wajdihi an ila qabri rasuli wa qasdihi da hadni da hadni layali bidawahi li faqdihi خبرت زماني والمكان ببعده كيوم عام فيه والشبر فرسخ على كل سب lalle ne ga dukkan mai bege mai yawan bege an mutu ya mutu bi wajdihi da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son manzon Allah kana begen sa to wajibin ka ka mutu da son ta saboda ba soyayya manzo Allah zuciyanka ka samu matsala yace nuzu'an saboda ainihin bege ila kabri rasuli zuwa ga kabarin manzala sama ya samu ya ziyarci shi wa qasdihi da kuma nufansa babban burin sa je ya ga manzala Allah sama ko ziyarci kabarin sa yake da hannun layali dirare sun masifantar da ni sun sun jarrade ni bid dawahi da masifu dawahi jam'u tahiya Shi ne masifa Lifak faqdihi saboda rashin manzala ta sama wato jirare da yawa sun masifantar da ni don rashin manzala sama ma'ana ina kwana ban yi bacci ba don tina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba zan samu ije in ido bi da shi ba yace khabartu zamani na jarraba zamani na ko shekaru na za su rage wanda zan iya zuwa na ziyarci kabarinsa wal makana da bigiren inda yake din nisan tsakani na da inda yake bi da nisansa da na auna na gani ina kasan masar shi yana hijaz na duba nisan wurin na duba shekaru na to sai na gano fayomi a amun ga yini na tsawonsa ya kai shekara fihi a wajen wato rashin tunanin rashin manzala ta sama wa shibru takina kuma farsahu farsaki ne wato shine mil uku to sai kwanakin nawa kowane kwana sai dauke shi shekara a to sai shekarun nawa za su kai kenan mutaki dai da zai koyi na dauke shi in na taka kawai tafiyan mil uku ne kaga a sai zan iya zuwa in ga manzon Allah sadaka saboda tsananin son da yake manzon Allah sai yake kawai kaman gashi gashi ma abu ko da yana nesa in kake in kana son sa sai ka dinga ganin sa a kusa da kusa a kusa da kusa wannan saboda son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matsala biyu anan nuzuwan ila qabri rasuli wa qalbi domin bege zuwa ga kabarin manzo da nufin kabarin to shin mutum zai iya tashi takanas ta Kano don ya ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma zai tashi ne ya je umra daga can kuma sai ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ziyarci masallacin sai ziyarci Madina wannan ne malamai suka yi sabani zance mafi inganci ba ka tashi takanas ta Kano don ziyaran kabari kawai Dauki ɗauki firjinka ka tura kan raƙuminka ko kawo mota ko jirgin sama sai dai za ka tafi don aikin haji ko don umra ko ziyarar madina sai ka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin da yake cewa la tushaddu rihalu illa ila salasati masaji ba tashi takanas ta Kano a je wani wuri don ibada sai masallatai guda uku masallacin Kaaba masallacin manzon sama da kuma masallacin Baitul Maqdis to da haka manzon sama ya faɗa ba a yi kuma don ka je madina da ziyartar madina ka ziyarci manzon sama wannan baya nuna cewa ba ka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sallama za ka masa ko salati to dama can kana yi kuma salatin da sallaman suna zuwa masa in ka tsalla ma salli ala Muhammadin wa sallin shikenan Allah zai maka ma guda goma sai maka salati goma salatin ya je ita ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi barakatu. kamar yadda kullum kake a cikin tahiya kana masa sallama to mala'iku suna kai masa wannan sallama ne wane dan wane jikan wane yayi maka sallama shikenan sai ya amsa wa alaikum assalam mai da zo a hadisi ingantacce inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ardi yuballighunani min ummati salam Allah ya da mala'iku da suke yawo a bayan kasa suna isar min da sallaman da al'umma ta suke mini Daga kaga duk inda kai masa sallaman mala'iku za su je za su ainihin kai masa kisa in za ka je madina ko za ka je aikin haji ko umra wani ya ce maka in ka je ka isar min da gaisuwa ta wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ka ce a kai a nan in kai a nan mala'iku za su isa kuma isarwa mala'iku za su isarwa nan don na hadan kan ma bai zai kila ya manta ma da kai har ya je madina ya dawo to kaga mala'iku suna kaiwa tunda mala'iku suna kaiwa ko shikenan ko ba a samu magabata suna aika gaisuwa zuwa ga madina amma an ruwaito cewa sayyidina abin nan Umar bin Abdul Aziz yana aikata sun amma shi ma bai inganta ba to sai kai sallaman ka kamar yadda a tahiya kana yi kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kana gaishe shi kuma gaisuwan ta je to haka nan sai ka tura wani ya isar maka da gaisuwan ka ba salatin ka Allah zai karba sun da kake manzo sama Allah zai baka ladansa wanda ba da iyaka sai ce da hannun layali bid dawahi muka ce addawahi sune masihu jam'in sa dahiya ita ce masifa abin nan guda ɗaya kenan to amma kalman dahiya tana zuwa da ma'anar mai kaifin basira wanda basiran sai wuce gona da iri ana ce masa dahiya da ka ga mara abu yanzu nan ya rike kuma zai maka bayanin sa duk yanda ka takuda abu ka takuda take zai warware maka shi kawai to ne shine ake cewa dahiya wanda gwagwalwansa take ja irin jan da ya wuce misali irin su ne aka ce bai kamata su zama alkalai ba don wannan masu husuma za su sha wahala a gabansa basiran ta yi yawa ta wuce gwadere amma dole ya zama fatinan bi basira kuma wanda ba ta kai wancan wancan matsayin ba don kai yace mutum jahiya abin za a samu matsala idan an sassautin da kamata a yi a rurrufa a tafi dai to shi zai gano ainihin wayannan matsalolin ya ce sai an warware su duk wayon ka zai gano ka fita inda ka shiga to wannan kalma tana zuwa da wannan ma'anan tana zuwa da ma'anan kuma wato ainihin masifa masifan da yake nufi anan shine na rashin bacci kana son mutum kana tunanin sa kana son ku haɗu. to zaka ga ko ba zaka ba iya yi ba qala ya ti ala fazkuru al mukhtar tahzu bi khairihi wa fi kulli qadin faltasiru bi sayrihi wa man wa in tashtari naf'a al kalam bi dhairihi da ulimtidahi al mustafa madha ghairihi fa dhikru rasulillahi ala wa amjadu yace ala ku saurara ku ji fasqurul muhtara ku ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinga yawan ambaton sa ku dinga yabon sa tahazu za ku rabbanta bi khairihi da alherin laraba sun ce man ahabba shay'an akthara min zikrihi shi mai son abu zaka ga yana yawan ambaton abu yana yawan a tsayin kana son manzon sama za a dinga jin sa barki ka kana yawan ambaton sa kana yabon sa wa fi kulli qasdin a kowace manufa da hanyar da ka kama falta siro ku tafi tsari da tafiyan manzon Allah sallallahu ma'ana ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan rayuwarku da ibadan ku. falta siro bi sairi duk rayuwarka da ibadan kai zama kana koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun wanda aka koyi ka tabbata muku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai tafiya da irin tafiyansa tsarin ka ya zama irin tsarin manzon Allah ne sallallahu wannan ko shi nuna kana son faɗi amma idan ka nuna kati kana son kuma kai da kake addinin ka daban ba irin yanda yake yi ba inda kake tsarin rayuwanka ba irin yanda yake yi ba to wannan zai zama ɗabi'un ba irin nasa ba zai zama son a baki ne ba hakikanin soyayya ba ne domin idan kana son sa ba za ka ba za ka saba masa ba wa in tashtaru idan kuka zaɓi naf'al kalami magana mai amfani kuka ce amfanin magana ana nufin magana mai amfani idan kuka fifita magana mai amfani bi bairihi da mai cutarwa wato magana akwai mai kyau akwai mara kyau akwai mai amfani akwai mara amfani to sai ka zaɓi mai amfani shine ma'anan tashtari tashtari kamar ya shawarar da yaji lahi samanan a gida to idan har magana mai amfanin kake so ba mai cutarwan ba kuna son wannan to da umar hagairi ku bari yabon wani manzon Allah ta sama limfi dahil Mustapha domin yabon abun zaɓi sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi yabo to ka yi manzon Allah ka daina yabon wani kuma idan wani za ka yi ba ba manzon Allah ta sama ba to sai ka je ka siffanta shi da abin da bai siffanta ba galibin masu waka masu yabon mutane suna yin ƙarya a cikin yabon su saboda za ka sa mutum bai da abun yabon ma wani ko ɗan kaɗan ne abun yabon amma idan ya ba su kuɗi za su za su ƙara su yi ta ƙarawa su yi ta ƙarawa shine wani kala ya ce abin nan wa shu'ara ya tafi humul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahdimun kowane kori suna kutsawa kaga kowane abu yazo za su kuɗe shi wannan mai kuluna ma la fito. to amma in man za su ma za ka yi ba tsakaninka da Allah wala za ka samu abubuwan faɗa da yawa ba kai saka ƙure su ba ma wanda suke da dalilai kuma na ƙura'ani da hadisi kaga wannan shine yabo na hakika kenan amma abin mamaki duk da hakan cin wasu kuma suna wuce gona da iri wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fiye bai su tabbata tahi da sifofin Allah ko da wani abu daban wanda bai tabbata amma wanda ya tabbata ma kawai ya ishe ka baya buƙatan ka kalla wani abu irin da ake kakulowa ana yabon ana yabon mutane yace fa zikru rasulillahi ambaton manzon Allah sallallahu a Ala shine mafi daukaka wa amjadu shine mafi girma shine mafi daukaka mafi girma wato ambaton manzon Allah nan yana nufin yabon manzon Allah sallallahu duk wani yabo to bayan yabon manzon Allah ya saka shi ba ne mutum da zaka yaba sama da manzon Allah sallallahu wanda kuma ba inkarin falalan sama har wa'anda suke abokanin gaban sa sun yadda shi mai falala shahidal anamu bi fadlihi hatta al-ida wal fadlu ma shahidat bihi al-a'da'u ko da haka talikai duk mutane sun yi shaida da falalansa har abokanin gabansa sun yadda cewa shi ne mai daraja ne mai falala ne kaga falalan da abokin gaban ka ya yadda kana da ita to ba a wannan falalan babu sama da ita ya kasa yi inkarin ta ne shi yasa ya yadda cewa kana da ita da aka ce nafsa kalami bi ghairi abdair shine abdur wato cutarwa abdur zaka ce barra ya ya cutar da buru yana cutarwa ko kace zara ya biro ya cutar kuma yana cutarwa wani yana cewa fadil wa'ida fama wa'iduka ashni adaninu ashnihati ya biro kadina min barazana barazanan ka ba za ta cutar da ni ba yace karan fuffuken sauro yana cutarwa ya biro yana cutarwa ya zai cutar ba karan fuffuken sauro ba karan kukansa ba karan kukansa sai ana ka bacci ba shi yake fuffuken sauran ya dan hada sa kana jin karan ne ma ballanta na ya cutar da kai yace to duk gurgan da yake da barazanan da yake masa kaman karan fuffuken sauro ne to kaga ya biru ke ai ma'anan sa ya burru yasa ubangiji ta Qur'ani yace la la lokacin da fir'auna yake son ya yayyanke hannayen waɗanda suka yi imani masu siri da suka yi imani wanda annabi Musa ya da su suka yadda annabin Allah ne suka imani ai ya ce zai yanke hannayensu da kafafuwansu sai suka kalu da bai kaje kai zuwa bana kana ba cutarwa don ka kashe mu baka cutar da mu ba inna ila rabbina la munqalib za mu koma zuwa ga ubangijin mu ne in ka kashe mu ma aljanna za mu tafi to kaga abbairu kenan shine abduru ko kace abduru ko kace abbairu duk ma'anansa cutarwa ne amjadu kuma daga almajdu ne shine shine girma bi zikri rasulillahi asmu wa atali وقلبي إليه بالصبابة يصطلي وليس سواه مطلبي ومعملي دليل الورى والليل بالصبح ينجلي شفيعهم والنار بالنور تقبل بذكر رسول أسمو إنا دوكك وأعتلي إنا دي دوكك بذكر رسول الله إذا أمت منزون الله صلى الله عليه وسلم وقلبي زوتيانا yasbali yana kokona bisa sababati bege ilahi zuwa gare shi begen da nake zuwa ga maza sa zuciya na tana kokona walaysa madlabi bani da wani abun nema wa mu'ammali da kuma wani abun buri siwahu in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dalilul wara shi dalili na shiriyan talikai wallailu yanjali dare yana bayyana bi sufi da fitowan asubahi ne yana yayewa kai fitowan asubahi da zaran asuba ta shi kenan dare ya tafi shafi'uhum shine mai ceton mutane wannaru ta tuhmadu ana bishe ta bin nuri da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi zikri rasulullahi asmu asmu da atali duk ma'anan sa ne asmu ina daukaka wa atali shi ma ina dauka atali daga ulani aka aka masa ziyadatul hamzati wasta ce atali ko a'adu duk ma'anan sa asmu kuma daga asmu sama yasmu sama wahama ani samin wahamin walaysa kadhibi samin wahamin sama ya daukaka ni na daukaka da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai yace zuciya na yasti yana kokona bis sababati da biki zuwa ilaihi zuwa gare shi idan kana son ka hadu da mutum ka kasa haduwa da shi to zaka ji zuciyanka tana kokona tana shiga wani hali wato saboda son manzon Allah sallama din ba hakikanin irin yadda ya kamata ake yin sa ba sai dai kai misali da idan mutum yana yana neman wata budurwa yana neman wata mata yana son ya aure ta kuma yana ganin za ta kuɓuce masa ga tsananin soyayya ya yake kwana yake ba bacci sai zuciyarsa tana kukuna ya shiga damuwa saboda yana ganin ba zai aure ta ba ko ita ita nuna ba ta son sa ko a gidansu aka ce ba za a bashi sai irin wannan soyayyan tana haifar da irin wannan kokuna to son da kake manzo zama zama akwai irin wannan kokunan a zuciyanka saboda son ka haɗu da shi sallallahu alaihi wa sallam yake to bai da ma shi wani abun nema ko buri in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba domin shi ya shirye da talikai kuma asuba tana bayyana ne ko kuma jere yana yayewa ne da bayyanan asuba da mutane suna cikin duhu da manzon su ya zo sai yaye musu wannan duhu da kalmanna alal mu'minina بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين suna cikin bata Allah ya aiko musu da manzara sama yana karanta musu alqur'ani yana tsarkake su da hadisansa har suka fita daga wancan bata kuntum ala shafa hubrati minan nari fa anqadhakum minha sanne shine mai ceton su ranar alkiyama shafi'uhum manzon ma yana da ashfa'atul kubra ita ce ta farko ceton duk wani wanda yake farfajiya kiyama don a masa hisabi kowa ya san masa abin nan ya san masa. wannan ba wani annabi da zai iya yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci masa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda saboda ka kai ta nafila kai ta kiyamul layli Allah zai baka ash-shafa'atul kubra saboda bangiji ta Allah ya bashi wannan sannan bayan nan kuma akwai ceto da da yake na al'ummarsa amma ga dukkan wanda ya faɗi la ilaha illallah tsakaninsa da Allah wato mai imani kenan kuma inda ya zo a hadisi aqadun nas bi shafa'ati yawm al man qala la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajh Allah wanda fi kowa cancantan ceto na ko fi kowa sa'ar ceto shi shine wanda ya faɗi la ilaha illallah saboda Allah wato musulmi wanda ba munafiki a zuciyarsa babu shirka sanne yace li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun فتعجل كل نبي بدعوته وإني اختبعت دعوتي شفاعه لأمتي يوم القيامه kowane annabi yana da addu'an da aka ba shi aka ce karɓaɓɓiya shi, babu shakka kowa sai gaggawa tun a duniya ya yi sa sai wannan addu'an sai ni ko sai na koyi addu'a ta don ta zama ceto ga al'umma ta ranar alkiyama ranar alkiyama zai wannan addu'a kaga za a ba shi wato ainihin ceto kenan kuma ko da mutum yana da manya-manyan zunubai zai shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa marjuun shafa'atu ahli khairin li al khaba'iri kaba'iri kal jibali ko da musulman ka kai duwatsu to zaka samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi idan kana da imani idan kana da kana da imani ta ce sai dai ceton kuma Allah ne yake bada shi ba za ka neme shi kuma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ka nema wajen Allah Allah kuma sai ba manzon sama ton ka saboda ya ce abin nan kullillahi shafa'atu jami'an to gaba daya na Allah ne baya hannun kowa sai a wajen ubangiji subhanahu wataala mala yace faman shakka fihi hina yuskaru afkalu tuhammu bihi asha'uhu wa tuqalqalu wa fihi lana min law'ati ash-shawqi salsalu dawa'un bi adwa'i al bi muwakkalu faman shakka fil ibra'i falhissu yashhadu faman shakka fihi duk ya shakka dangane da sha'anin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam. to afkalu za ka ga yana makirkita hina yuskaru yayin da ake ambatan manzala sa sama idan ana faɗan darajojin manzala za ka ga jikinsa yana rawa shine afkalu ar'adu za ka ga ri'ida ta same shi saboda munafuki ne sai ji baya so shi zo da ka yin kai kana gaba da mutum ba ka son sa sai ka ji ana faɗan darajojin sa, sai ka shiga damuwa ko baka bayyana ba to sai an duba fiskar ka za a gane kamar yadda wasu suke cewa labarin zuciya a tambayi fiska a ballanta na manzala ga sai bai wuce yana ta rawa jikinsa na rawa saboda falalan da ake fada na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tuhammu a asha'u tuhammu ana a asha'u kayan cikinsa bihi da ambaton manzala ta da ake wato qalqalu kuma ana rau ana girgiza kayan cikin nasu sai ji wani kokona ya ji kayan cikinsa na juyawa yana ta juyawa saboda ana faɗan darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu yadda iya sai dai ya mutu ko a hasiduhu mut inna aishaka an kadu kamar da ga mana a tambaya saboda ka sai dai mutum ya sai dai ya mutu kawai babu yadda ya iya manzon sama falalansa kullun karuwa take idan an taba shi ma sai kaga an ƙara son sa kuma an ƙara bayyanar da falalolin sa din wa fihi lana min lawati salsalun wa fihi salsalun a cikin ambaton manzo sama da yabonsa salsalun akwai ruwan daɗi lana a gare mu min lau'ati shauki saboda kukuna na bege lokacin da muke ambaton sa muna kukuna na begensa idan mun ambace sai mu ji kamar wani ruwan daɗi muke sha idan kana son manzo sama duk lokacin da aka yabe shi to zaka ji wato wani daɗi in ana faɗan falalolin sa zaka dinga jin zaka dinga jin daɗi saboda haka salsalun shine ruwan ruwan daɗi ruwan daɗi yake dawa'un wato magani ne kanun abun wakiltawa bi a dawa'il kulubi da cututtukan zukata an matan manza sama magani ne da aka wakilta shi don ya yi maganin cututtukan zuciya in kana an matan manza sama za ka goge wato tsatsan zuciyanka da saboda ka son manza sama ai imani ne kaga imaninka yana ƙaruwa kenan koyaushe duk wanda son Allah da son maza sun ya cika ya zuciyarsa ai ba cututtukan zuciya kuma a cikin zuciyarsa Kamar shakka fil ibra'i duk wanda ya shakka wajen warkarwan wato ambaton manzala suma na zuka na na, cututtukan zukata to Falhisu zahiri ya shahadu yana shaida da wannan idan ma kai kake wai ka yadda ba cewa manzala suma yana cutu yana warkar da wato tsatsan zuciya saboda nan bayani da ake da hadisansa da ake faɗa da shiriyansa da sauransu to in ma kayi inkari to zahiri dai yana nunawa ai manzo sa ubangi ta lati wa innaka tahdi ila siratin mustaqim kana shirwa zuwa ga tafarkin ubangi daidai wallahi wani ganin manzo Allah kawai zai sai ya imani ganin sa kawai ba a yi masa wa'azin ba ma da ya ganci kawai sai ya ji son sa ya shige shi kuma ya imani da shi wani ma za a ta kushe manzo Allah ya ta kushe masa shi amma da ya zo ya ganci kawai sai ya ji kai shi wannan abun duk bai yadda abun abin da ake faɗa ba shi nan sai imani da shi 'yan kana ana karanta maka hadisansa da tarihinsa da falalolinsa da darajansa wannan zai sa ka imani ka warke daga dukkan wato cututtuka na zuciyanka sai ka dawo mutumin kirki bawan Allah fal hissu shine abu na zahiri sai zaka yanke hissan wa ma'anan hissan zahiri wa ma'anan da kuma batini yace tamassaka بالوثقى من الحق عروة فأرسله مولاه للخلق قدوة وحين سقى بالإفك والزور ثروة لأفق لين الإنس والجن دعوة إلى الحشر في أسمائهم تتردد تمسك يعرق بالوثقى إيجيان كفي عروة أما تأين إيجيان توجيه من الحق نجسيا أما إن الله تعالى كتوى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم saboda haka duk wanda ya yi kafirce wa ɗagutu ya yi imani da ubangiji su bani wata halatta ya yi riko da igiya mai ƙarfi ita ce tauhidi wanda ba za ta tsinke masa ba ba za ta tsinke masa saboda haka kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da igiyan Allah ya yi riko da tauhidi ya yi riko da alqur'ani so da haka igiyan kuma wacce ba ta tsinkewa ne za kai ma kai riko da alqur'ani kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce igiyan da ba ta tsinke maka ba amma duk wani abun da ka ke kuma to ka kama iska ne in ba wa'annan ba fa arsalahu maulahu maulahu ubangijinsa sai fa arsalahu sai ya aiko shi lil khalqi da halitta qudwatan dan ya zama abun koyi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخر saboda haka manzo Allah abun koyi ne a cikin halitta gaba daya saboda ɗabi'unsa babu na yarwa ayyukansa babu na yarwa wa innaka la ala khuluqin azim kai mai tabi'a ne kyawawa duk ayyukansa gaba sa masu kyau ne af'alu taha sahibi shari'a jami'uha mardiyatul badi'a saboda haka ba abun da ne ba abu na yarwa don manzo ba ya aikata haramu ba ya aikata alfasha saboda haka kaga ya zama abun koyi kenan yace wahina sadabil ifki yayin da ya tumbe a kan kirkirin karya wa zuri da karya watan tumbe shine ne jira a zo ya za samu ana bautan gumaka ana shirka ana ta karya a faɗi wannan a faɗi wannan ina zuwa kawai sai jira a kansu kawai da warga za su yi tarwata su wanda za ka ce wa ƙulci alhaƙo wa za ka albadilu inna albadila kana zahuka to kaga wata ɓarnan ba tana buƙatan a jira a kanta ne ma Mm, ba wai a dan dinga dan dinga da laluma la wata barnan da laluma ba za ka da ita ba sai an jira a kanta tukunna don an jira a kanta aka mata kata kata su mutane ya su dawo hayyacin su to wannan zama yi tumbe karya. Ya yi tumbe a kan karya da aka kirkiro aka danganta wa ubangiji ta Allah cewa yana da abokin tarayya ko yana da tumbe to dai haka da ne sai ya kira nauyaya guda biyu al'insa insa wal jinna ne mutane da aljani da a watan kira ilal hashri zuwa ga alkiyama zuwa ga taron alkiyama wanda wannan kiran ta taraddadu take kai kawo fi asma'ihim a cikin kunnuwansu asma'ihim da ainihin kunnuwa ake nufi ba ba asma'in da amza bane ba na sunaye bane wato sai dinga kiran su zuwa ga tashin alkiyama yana ta kiran su zuwa ga tashin alkiyama irin ga cewa alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa irin su alqari'atu malqari'a wa ma adraka malqari'a irin su idza waqa'atil waqi'a da sauransu su wattaqu yawman turja'una fi ila Allah to saboda haka mazala yayi tambayi mai ta alkiyama ba adadi a cikin alkur'ani ana ta kiran mutane akwai lahira fa akwai lahira ita ce dawansa ta farko ma ya tara su akan dutsen safa ce wallahi innakum na kama tanamun wa latub'asunna kama tastaqizu wa innaha imma aljannatu abadan aw an-naru abada yace wallahi zaku za ku mutu kamar yadda kuke bacci kuma sai an tashe ku ranar kiyama kamar yadda kuke farkawa daga baccin ku ko ku biya aljanna har abada ko wuta har abada kaga tashin alkiya ya ta kiran su ya ta maimaita musu a cikin me a cikin kunnuwan su ko mutane da aljani gaba ɗaya. inda Allah ya nufe shi da rahama sai ya amsa wani kuma da zai amsa ba har ya bar duniya irin su Abu Jahal su Abu Lahab duk yaƙi fita suka yi ta yi da da'awar har suka bar duniya amma su Abubakar da Umar da Usman duk suka amsa su kuma ana kawo da'awan suka amsa to kaga wannan yana nuna wa'azi yana buƙatar maimaitawa maimaitawa bayan kai an yi wa'azi sau ɗaya shikenan an ba ai wanda kai wa'azin ma sun manta da shi na wanda bai shi ba manzan sama inda sau ɗaya wa'azin da su Abubakar kawai su ne mu'mini sai na Umar kai da aka yi shekara shida ana da'awa kafin ya musulunta shekara shida sai na Hamza shi ma shekara shida akwai wanda sai da aka yi fatahu Makka ma ya musulunta shekara ashirin abin nan shekara sha uku ga ga takwas nawa kenan ashirin da daya ana wa'azin tukunna sannan ya musulunta sau da wa'azi yana buƙatar maimaitawa yau da kullum maimai in yau wani ya ji wani bai ji wanda ya jin ma wannan sai zama jin farko bai yadda ba na biyu haka na uku ana maimaitawa har zuciyarsa sai ta kama sai hankalin sai kama abu shi ganin sai ka ji ya sallama shi yasa maza ka ke yawan yake ta maimaita musu kawai wa'azi ya faɗa ya sake faɗa yana ta maimaituwa a wato ainihin kunnuwansu ko da haka mazafa yana shiryar da al'umma yace da'ahum falabba man hadathu alaqatun wa qad ana min sukri lajaji ifaqatun wa man lam yujib taw'an falisayfi taqatun da'ahu alhawadi in asadhu muraqatun bima ne بماء الهوادي إن عصده مراقة بأبض من التوحيد لا يتقفل دعاه من ذاته يا كراسو izuwa ga tauhidi izuwa ga musulunci falabba man hadathu ala qatl wanda soyayyan Allah ta koro shi Allah yana son sa wannan soyayyan ta koro shi falabba sai ya amsa ba za ka iya amsa kiran manzo sama sai Allah yana son ka eh in Allah ba son ka ba ka amsa shi yasa abin nan eh, manzo sama ce innaka la tahdi eh, an kuni ta ce innaka la tahdi man abaka walakin Allah yahdi man yasha shirin a hannun Allah take kuma ubangiji ta'ala yana ba da imani ne ga wanda yake so kamar yadda zuwa hadisi inna allaha yuti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yudil imana illa liman yuhibbu duniya dai ko Allah ba son ka zai iya baka ita amma lahira Allah bai zai imani Allah bai zai baka ba sai in yana son ka to shi yasa ce man hadathu alaqatun alaqatun so na Allah son da Allah yake masa hadathu ta koro shi falabba sai ya amsa kawai an kira shi sai ya amsa a sai in ka ganka akan shari'a Allah ne yake son ka wa ana min sukuril lajaji ifaqatun wa qad ana ifaqatun farkawa yayin sunta wato lokacin farkawa yayi min sukuril lajaji daga magen jayayya da fada wato ba lokacin fada bane ka sai kai baka yadda da manzala sama ko baka yadda da qur'ani ba kana ta jayayya akan dalilai ina ya kamata ka farka an tafi an barka lokacin farka daga wannan magajin ya wuce yanzu abin da ake so shi ne ka sallama ka miƙa wuya ka miƙa Allah wuya ka miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waman ahsanu qawlan aw waman waman ahsanu dinan mimman ba shi nake nabi ba waman yuslim wajhahu ila Allah faqad istamsaka bil urwatil wusta haka ayin take kuwa waman yuslim ila Allah waman yuslim wajhahu ila Allah wa huwa musinun faqad istamsaka bil urwati wusta duk wanda yayi mika wuyansa zuwa ga Allah ta'ala yana mai kyautata imanin sa wannan shine wanda ya riko da igin Allah to kaga abin da ake bukata shine mika wuya mika wuya fa inna ma sallama fi dini illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa radda ilma mashtaba alaihi alimi ila alimi ka mika wuya kai zuwa ga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to lokacin wato farkawa daga jayayya fa yayi ka sallama ka miƙa wuya inda manzo sama wanda duk suka yi jayayya da shi sun da ga bayan su gaba ɗayan su sun da Allah ta'ala ya halaka su ce bayan da kuma lam yujib ɗau'an, duk wanda bai amsa ba fa ɗau'an da biyayya falisaifi taqatun kuma takobi yana da ikon ya sashi ya amsa da kam abdugi musulmi a makka suna ta haƙuri fasa'anu mabulsila da za ka da madina aka ce surama ratun lazina wabannan eh, uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nafsihi laqadir aka ce surama duk wanda aka zalunce shi rama da za ka ce qatil mushrikatul ladina yalunakum min al-kuffari wal dufi kun jilda to da aka, aka ce a yake su to kaga da an yi shiru a guji manzara sama a dale ka sai ke ba ta yin hakan din ba ma dan lokacin da aka taba shi to ana samun kuma mai mai rama masa amma za ka bugi mun cikin sabai ka bugi wanda kake so amma daga ba da musulmi yayi suka yi karfi ko ka musulunta ko kuma kai ka lahira to da ka idan baka musulunta da son da son ka ba ma za ka musulunta don wahala yace jima'ul hawadi jinanin raquma abin nan dawakai sune al hawadi dawakai in asadhu in suka saba manzon sama muratatun abin zubarwa ne abin da ake nufi da alhawadi a nan shine raƙuma waɗanda abin nan dawakai da suke gaba-gaba a wajen yaƙi wana nufin masu haye da dawakan idan suka kisi su musulunta suka zo da su yaƙi manzala su sai ga take an zubar da dinanen su gaba ɗaya su mahaya dawakan yace bi abdin wato da takobi minat tauhidi na tauhidi la ya taƙasadu wanda baya karyewa saboda haka takobi abdu shine irin takobi da jini na wucin nan wal abdu muhannad laysa yanbu tusibu bihi maqatil man arata wanda duk ne yake zo ka kashe zaka kashe shi saboda haka manzo sama ya zubar da jinanin ya tabbatar da ne ya tabbatar da tauhidi dukkan wanda ya kiye bi a wancan lokacin kuma za a yake shi ko ya sallama kuma a yanke a yanke wuyansa shi yasa banu quraiza da suka ki su sallama Haka ce sun baku sallama maza sama zai fille wuyan ku dole suka zo suka sallama suka suka miƙe wuya da basu zo basu musuluntan ba kuma aka kashe wa'inda basu musuluntan ba gaba ɗayan su to ina ganin za mu tsaya nan ne awa ɗayan tari to insha Allah za mu tsaya a nan mun yi awa ɗaya ah, za mu amsa tambayoyi amma wani lokaci mun fara da wuri za mu yi guda biyu insha Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka da nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh